akwai bayanin da ka yi cewa an samu wasu 'yan boko haram a sansanin 'yan gudun hijira ko za ka kara mana haske a kan wannan eh 'yan um, sandan ciki suna da labari akan cewar bama-baman da aka yi musamman a yadi-yadi wanda su 'yan boko haram suke zama ya yi da nasara kuma ya sa su sun wasi waɗansu su ma sun gudu sun shigo tsakanin Eh, 'yan kudin hijira da masu neman zaman lafiya ah, kuma ah, an gano da yawansu an cafko su kuma suna ba da bayanai suna taimakawa kuma su kansu ma suna son su zama su yi zaman lafiya da sauran jama'a kuma bayani da na bayar shine nan ba da jima ba idan an gaggama bincike an samu abin da za a iya samu gare su da zai taimaka a samu zaman lafiya za a bayyana su ga 'yan jarida da kuma jama'a gaba ɗaya akwai matakin da kuke ɗauka domin guje ma sake aukon irin wannan wato sake samun su a cikin sansanin 'yan gudun hijira? Eh, shi yasa muke ci gaba da ba da shawarwari ga duk al'umma gaba daya duk inda suke daga 'yan gudun hijira da kuma sauran wanda ba suna tafi da kawo a gari babban shawara shine a tabbatar duk inda ka ga wani dai wanda baka saba ganinsa ba ka iya ka tuntuɓi ko magabtanka ko ka tuntuɓi jami'an tsaro ko wani wanda za maka taimako musamman ga iya ka tuntuɓi wannan da ka gan shi ya zama ba are ko kuma ba ku a tsakaninku don shi ba are eh, ba wai a gano shi zaga ayyukansa daban kuma baya tsakanin wayan da aka saba ganin shi ko a wurin sallah ne ko a masallaci ko a coci ko a wani harkar taruwa ta anguwa zaka ga dai shi ya zama bako so in ka ga wannan kaɗan tambaya kaɗan kokari ka ka sa kaɗan yi kwazo ka san ina ya fito me ya zo yi da sauransu kuma wani abin da ke na zaman yau da kullum a wannan anguwan in ka ga akwai ababen da baka gane ba za ka tuntuɓe mutane kuma bayan sun su ma mutane da suke nan wurin ne suke gano su so aikin kamar yadda na sha ba da bayani shine akwai 'yan aikin sa kai akwai 'yan aikin eh, eh, hukuma da sauransu wanda suke sa ido don su tabbatar cewa mun nemi kuma mun samu hanyar da eh, zaman lafiya za ta dawama a kasa. Watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin zuci mu taima na daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓi nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓi muddin yana gina min